يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مقدساتها وكل مقدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لتنين ليلة رمضان aka zo da hudu da arba'in wanda ya dace da shida ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha tara wato al'imam ibn al-qayyim jauziya daga cikin malaman sunna magabata wanda ya rasu a hijira ta ɗari bakwai da hamsin da ɗaya shekarunsa ɗari shida da tamanin da tara rabuwansa da duniya رحمه الله تعالى a littafinsa da ake kira kitabul fawa'id shafi na 311 ya yi wata magana da take da tasiri yana cewa asanatu shajaratu wato ita shekara tana kama da halittar bishiya ibn al-qayyim al-jawziya ya mana misali da yanda tsarin lokaci yake tafiya yace kamar halittar bishiya ne shekara tana kama da bishiya sai ya ce wa shuhuru furu'uha abinda ke kama da rassan wannan bishiya wato shine watanni na wannan shekara Inda a shekara ana samun watanni goma sha biyu to haka nan bishiya ita ma tana da rassa yace wal ayyamu ha kananan rassa wato waɗanda suke fitowa a cikin waɗannan manyan rassa su ne suke kama da kwanaki na shekara sai yace wa sa'atu awraquha ganyen bishiyan shi yake kama da sa'o'i waɗanda ake samu a cikin shekara guda to me ke kama da halittar ɗan adam game da ita wannan shekara da wannan misali da ya da ita wannan bishiya sai ya ce wa alfasul ibadi samaratuha numfashin dan adam shine amfanin da ake samu wanda ke kama da amfanin dan bishiya saboda haka nan ibn al-qayyim al-jawziya yace faman kana anfasuhu fi ta'ati idan shekara tayi yi sai ayi lissafi sa'o'i da kai numfashi a cikin biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala to waɗannan sa'o'i da kai numfashi a cikin su numfashin da kai a cikin yardan Allah waɗannan sa'o'i su suke samar da 'ya'yan bishiya wato ta wannan shekara da ka samu mai amfani a ranar tashin kiyama idan aka yi lissafin numfashi da kai wa man kana fi ma'siyatin numfashin da kai wato a wannan shekara sai kasance ka yi numfashin nan ne a sa'o'i da suka dace da fushin Allah ta tabaraka wa ta'ala ayyukan da kai wato a wannan lokaci ayyuka ne na wato waɗanda sun danganci fushin Allah ta tabaraka wa ta'ala wannan shi ake cewa bishiyar ta bata samar da amfani mai kyau ba amma duk da haka ibn al-qayyim al-jawziyya yace inna ma yakunu jazazu yawm al-ma'adi a yau babu mai sani cewa wani irin ɗan ice ya samu a wancan shekara ta wuce shin ɗan icen da ya samu mai amfani ne ko mara amfani a za yi sani ba a yau a yaushe ne mutum zai sani sai ya ce a ranar kiyama fa indal jazazi ya tabayyana kulubu simari min murriha sai a ranar kiyama ne za a yi girbi wato babu wanda ke sanin yayan itatuwa da aka samu a shekarar da ta wuce ta amfani wato na sa'o'i na rayuwar ɗan adam ba za ka iya sani ba sai a ranar girbi ranar girbin ita ce ranar tashin kiyama a wannan rana ne mutum zai sani amfanin da bishiyarsa ta samar a wannan shekara shin amfanin nan mai kyau ne ko mara kyau yana da ɗaci ko yana da zaƙi to malaman suna suna cewa wannan misalin da ibn al ya gabatar asali maganar wani malami ne daga cikin tabi'ut tabi'in wanda ake kiransa al-imamu sariyu bin al-mughallis as-saqafi wato yana cikin waɗanda suka yi rayuwa a bayan tabi'ai waɗanda suka yi rayuwa da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka misalin ibn al-qayyim misali ne wanda ke da tasiri misali ne wanda ke da asali daga tabi'ai misali ne wanda ke da wato ah, iliminsa malamai sun ciro ne daga cikin alkur'ani tunda Allah ya bada misali da rayuwa ta dan adam da bishiya a cikin alkur'ani don haka za ka kaddara a misalin da ya bada shekara tana kamar bishiya ne kowace shekara tana da rassa saboda haka tana da watanni waɗannan watannin su ne rassanta sannan ƙananan itatuwa da ke fita jikin wannan rassa waɗannan rassa su ne kwanaki da ake samu a shekara sa'o'in su ne ganyen da bishiyar ta samar su sa'o'i da allah mu da kuke sanya ma a tsawon shekara guda to amma duk wannan ba shi ne muhimmi ba numfashin da ka samu a wannan shekara shi ke samar da amfani ma bishiyar taka ta shekara da ta wuce idan numfashi ka yi shi a lokacin da kake aikata wani aiki wanda ya dace da yardan Allah wannan numfashin naka zai samar da dangici mai albarka a ranar tashin kiyama idan numfashinka ka yi shi a lokacin da ake aikata wani aiki wanda ya danganci fushin Allah wannan numfashin naka zai samar da dangice mara kyau a ranar tashin kiyama amma a nan duniya ba ka iya sani saboda haka ko da ka yi aiki mai kyau a nan duniya ba ka iya sani saboda haka yasa ibn al-qayyim yace inna ma yakunu jazazu yawmal maad ranar girbi ita ce ranar tashin kiyama babu wani wanda ke sani cewa wato ayyukansa sun yi kyau sai a ranar da mutane suka tashi a filin hisabi idan aka ce wane ga littafin ka ta dama a wannan lokaci mutum yake sani cewa wato rayuwarsa ta yi nagarta ya samu amfani makomarsa za ta yi kyau a ranar tashin kiyama malamai suna cewa babu wani wata daga cikin watannin shekara wanda numfashin bayan Allah yake kasancewa a cikin yardan Allah fiye da wannan watan na Ramadan saboda haka muke ma Allah tabaraka wa ta'ala godiya da ya jinkirta rayuwar mu an muka kawo ga wannan wata muka kawo ga wannan wuta ta shekarar nan muna roƙon Allah mai girma ya sanya numfashi da za mu yi a wannan wuta ya kasance numfashi wato cikin ayyuka waɗanda Allah matsakaki ya yarda da su muna roƙon Allah baraka ta'ala ya sa tafsirin da za mu gabatar yana daga cikin numfashi masu albarka wanda mutum yake yi wanda zai samu riba a kansa a ranar kiyama Allah ya sanya albarka mataruka da za mu gabatar a wannan wata na karantar da addini baki daya shugabanni da suka taimaka wajen tsara wato wannan tafsiri su ma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya samu muna tarayya da su a cikin lada haka nan da suka taimaka wajen gudanar wannan tafsiri tare da waɗanda ke ƙoƙarin yaɗa shi a sassan duniya baki daya Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi ayyukanmu a wannan shekara za mu ci gaba da tafsiri ne daga farkon suratul kahfi insha Allah suratul kahfi ita ce sura ta goma sha takwas tana da ayoyi ɗari da goma la shakka ita wannan sura tana da fa'idoji masu yawa kamar yadda za mu kirga wasu daga cikin waɗannan fa'idodi a karatunmu na yau insha Allah akwai wato falala masu yawa waɗanda aka samu ta hadisan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Illa dai falala kamar guda biyar za mu yi magana a kai. Falala ta farko an samu hadisin albara bin azib al'ansari wanda ya ba da labari game da albarkan ita wannan sura suratul kafi don haka yasa bai yiwuwa a fassara wannan sura ba tare da an gabatar da bayanin falalanta wanda ya tabbata koko bayanin da ya zo daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba albarau bin azib ya kawo hadisin da al-imam ahmad wato shi ya rawaito albarau bin azib yana cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba da labari ra'a rajulun suratul kahfi akwai wani lokaci da wani mutum ya karanta suratul kahfi wala hu dabbatun marbutatun yana da wata dabba da ya daure idan aka ce wani mutum ya karanta suratul kahfi ana nufin daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam wato a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam wani sahabi ya karanta suratul kahfi yana rike da ya daura wata dabba فجعلت الدابة تنفر a lokacin da yake karanta suratul kafi sai dabban tana ta zabura ta sibu ita wannan dabba sai tana zabura fa ila saboda haka shi wannan sahabi da yake karanta suratul kafi duk sa'ilin da yake karantawa sai ga ita wannan dabba ta tuma tana tsalle idan yayi shiru sai dabbar ta tsaya saboda haka sai ya daga kansa ila sahabatin ya wato ya dubi wani gajimare kad gashiyatu wanda gajimaren ya rufe saman kansa kuma ya sauko kusa da kanshi fafa zai a wannan abin sai ya razana shi saboda haka sai dai na karatun <clears throat> fa zahaba ila nabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa kala yace ma annabi بينما ذاك الرجل يقرأ فذكر له ما وقع ya rasulallah kaji kaji abin da ya auku da ni a daren jiya ina karanta suratul kafi ga abin da ya faru sai maza Allah ya ce tilka sakinatu nazalat lil qur'an wannan abin da ka gani wato suran gajimare da ka gani yana saukowa saikin kanka shine nutsuwa da take sauka tare da alkur'ani. a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa iqra fulanun fa inna sakinata nazalat lil qur'an aw inda al qur'an manzo Allah ya ce masa ka ci gaba da karatunka karka ji tsoro domin nutsuwa tana saukowa tare da karatun alkur'ani duk da da kake karanta alkur'ani to insha Allah Allah yana saukar da nutsuwa ga mutum saboda haka dan kaga hakan ya auku kare baka tsoro akwai wata riwaya har yanzu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa tilkal mala'ikatu kana tastami'u ulaka ga jimaran da ka gani saman kanka mala'iku ne suke sauraron karatunka walau karata da ka ci gaba da karatun nan baka daina ba la asbahat yaraha nasu da an waye gari mutane suna ganin mala'iku ma yastatiru minhum ba mala'ikan da yake buya ga kowa annabi sallallahu alaihi wasallam yace da ka ci gaba da karatu mala'ikun ba za su tafi ba za su rika wato sauraron ka har ma su ki rikida su koma halittar su na asali wanda wannan hadisi yana cikin dalilai da suke tabbatar da cewa mala'ika da ikon sa yake canza yake kuya ga mutum saboda ka idan mala'ika ya ga dama zaka gan shi shi sa manzon Allah yace la asbahat yaraha an-nasu ma yaktatiru minhu babu wanda zai su turta wato ga mutane saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake ka ci gaba da karatu saboda haka yasa hadisin nan ya taho da kalmomi kamar kashi biyu inna sakinata nazalat lil qur'an a riwaya ta biyu tilka al mala'ika kanat tastami'u laka wato idan mutum yana karanta alqur'ani mala'iku suna sauka idan mala'ikun nan suna sauka to suna saukowa tare da nutsuwa wannan hadisin na albara ibn azib yana sahih bukhari eh, al-imam bukhari ya sa shi a cikin alamomin annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwa wato alamomi da suke tabbatar da mu'jizar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda abin da ya auku ga wannan sahabi sai zama mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk mu'jiza da ya auku ga wani sahabi to yana karfafa duk wata karama da ta auku ga wani sahabi tana tabbatar da mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. abin da ya auku ga wannan sahabi karama ce yana karanta alqur'ani Allah ya saukar da mala'iku mala'ikun da suke saukowa tare da nutsuwa saboda haka yasa al-Imam Bukhari da farko yayi babi ya sanya wannan hadisin a cikin babin da ke tabbatar da alamomin da suke tabbatar da gaskiyar manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam na biyu ya saka hadisin a babin da ya kira huwa allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin huwa allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin wannan babi Salman Bukhari ya kawo hadisin nan don ya fassara me ake nufi da nutsuwa Allah ya saukar da nutsuwa a zukatan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana saukar da nutsuwa a zukatan masu imani gashi nutsuwa tana saukowa a lokacin da wani sahabi yake karanta alkur'ani haka ne kuma al-Imam Bukhari sai ya ƙara yin wani babi babu fadli suratul kahfi babin da yake tabbatar da falalan suratul kafi sai kawo hadisin nan wato a waɗannan babukan gaba ɗaya al-Imam Bukhari ya saka hadisin nan saboda hadisin ya dace da kowane babi hadisin ya dace da babin mu'jizar manzon Allah hadisin ya dace da bayanin Allah yana saukar da nutsuwa zuwa ga zukata sai ga hadisi ya tabbatar da wannan hadisin ya dace da babin da ke bayanin falalan surat kafi wato surat kafi tana da falala saboda ana karanta ta ne wannan abin ya uku al-imam muslim shi ma ya kawo hadisin yana babu nuzuli sakinati li qira'ati al kurani babi da ke magana akan saukowar nutsuwa idan ana karanta al-qur'ani babin al-Imam Muslim kenan wato hadisin muttafaqun alayh saboda haka hadisin ya tabbatar da suratul kafi tana da daraja a tsakanin surorin alqur'ani wannan ya zo ya samu tabbacin annabi sallallahu alaihi wasallam al-Imam an dangane da wannan hadisin wato a sharhin da ya maha wannan hadisi na al-Imam ya ce. game da nutsuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma wannan sahabi saboda ya ji tsoro ya taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa ga abin da ya auku manzon Allah ya ce ka ci gaba da karatu iqra fulan fa inna sakinata nazalat lil qur'an aw inda al qur'an nutsuwa tana saukowa lokacin da ake karatun alqur'ani to me nutsuwan nan wannan yasa malamai suka yi ta bayanai daban-daban inda al-imam al-imam nawawi ya kawo a shafin wannan hadisin yana sharhu sahih muslim juz'i na uku shafi na 148 malamai sun yi maganganu da yawa akan me ake nufi da nutsuwa shin halitta ce ko ba halitta ba ce kuma gashi tana saukowa tare da mala'ika yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa inna sakinata nazalat lil qur'an nutsuwar ta sauko tare da alqur'ani wata riwaya na cewa mala'iku suke saukowa suka sauko tare da nutsuwa din shine sai ya katse tsawon bayanin saboda kada mu ɗau lokaci muna magana akan ga fahimtar wani ga ta wani ya ce a fahimtar ahalus sunna ita nutsuwa shaikun min makhluqatin lahi ta'ala wani abu ne daga cikin halittun Allah tuma'anina wa rahma ta tsara da larabci abinda ake ce ma tuma'anina saboda ita tana tare da rahamar Allah tabaraka wa ta'ala nutsuwa ce wacce take tare da rahamar Allah saboda haka yasa ba a samun ta ga kafiri tana saukowa tare da mala'iku shi kuwa alqur'ani rahama ce rahamar Allah ce saboda haka idan ana karanta alqur'ani mala'iku suna sauka tare da wannan rahamar Allah wato wannan nutsuwar da ake kira as-sakina idan sun saukar da ita suna saukar da ita ga bayin Allah tabaraka wa ta'ala wanda ke nuna mana cewa duk sa'ilin da kake karanta alkurani ba wai suratul kafi ba shi ta nawawi shi babinsa babu nuzul sakinati li qira'ati al-qur'ani ba a ce li surat suratul kafi ba kaga ya nuna cewa alkur'ani gaba daya idan ana karanta shi nutsuwa tana sauka mala'iku suna sauka wanda an samu hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa sai ce kuma duk da haka wannan hadisi yana tabbatar da jawazu ru'yati ahadil ummati malaika al-imam nawawi yace wannan ya nuna cewar ba abin mamaki bane mutum a samu wani mutum ya ga mala'ika ba abin mamaki bane tun daga sahabi ya gani abin da ya gani manzon Allah ya ce mar mala'iku ne duk da cewar bai iya gane su filla filla halitta ta su ba sannan al-imam nawawi ya wa fihi fadilatul qira'a wannan hadisin ya tabbatar da karatun alkur'ani yana da falala ka tashi cikin dare ka yi tilawar alkur'ani akwai falala a dalilin wannan aiki da kake Allah yana saukar da nutsuwa gare ka yana saukar da rahamarsa mala'iku suna sauka inda kake wanda karshe kana gama tilawa a sunnar manzon Allah za ka yi addu'a kana addu'an nan mala'iku za su ce amin Allah sai karba wa annaha sababun nuzulir rahma tilawar al'kur'ani tana cikin sababin saukar rahamar Allah wa hudurin mala'ika da halartar mala'iku wa fihi fadilatu istima'il qur'an wanda nan ya nuna mana falalan sauraron alqur'ani me yake saukar da mala'iku annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi dalili ba wai suna saukowa kamar magana su da ka kama karatu sai sauko la abinda ke kawo su yace ma wannan sahabi tilkal mala'ikatu kanat tastami'u laka mala'iku ne suke sauraron karatu da kake saboda duk inda mutum yake karatun al'kur'ani mala'iku na zuwa amma ba ba ne ya zamanto kowa hakan ya uku gare shi wanda shine bayanin eh, eh, ibn hajar a cikin fathul bari da yake sharhin wannan hadisin to wannan hadisin ya samu riwaya kashi biyu kaga riwaya kashi na farko tana sahihul bukhari tana sahihul muslim ita ce hadisin albara'u bin azib al-ansari wanda ya tabbatar da cewa an samu wani sahabi wanda ke karatun suratul kafi a cikin dare a dalilin karatunsa Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da mala'iku riwaya ta biyu ta wannan hadisin ita ce riwaya da sahabin kansa wanda abin ya auku da shi shi da kansa ya ba da labari domin riwaya ta farko ita ce ta albara'u bin azib albara'u bin azib bai bayyana sunan mutumin ba ya dai ce qara'a rajulun suratul kahfi wani mutum ya karanta suratul kahfi bai bayyana sunan shi ba amma riwaya ta biyu usaid bin hubairin al-ansari wanda yana cikin manyan musulman madina waɗanda suka fara musulunta kafin manzon Allah ya hijira zuwa gare yana cikin mutane goma sha biyu waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaɓa ya danka musu amanar imanin mutanen madina saboda haka da suka dawo suka ci gaba da da'awa suna yada musulunci a garin madina kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira ya dawo garin usaidu bin hubair la shakka yana cikin manyan sahabbai labarinsa yana kusan duk littafan tarihi kamar misali al zahabi cikin siyaru a alamin nubala a juz'i na farko shafin 342 ce kana ahsanan nasi sautan bil qur'an usaid bin hudair yana cikin waɗanda suka dadin murya ta wajen karatun alqur'ani wato Allah ya bashi kyakkyawan murya yana da dadin murya saboda haka kuma yana da haddan alqur'ani to shi akwai hadisin sa al-Imam Bukhari ya kawo yana babu nuzul sakina wal mala'ikati inda qira'ati al-Qur'an babu nuzul sakinati wal mala'ika inda qira'ati al-Qur'an babu akan cewa nutsuwa da mala'iku suna saukowa a lokacin da ake karatun al-Qur'an sai kawo hadisin Usaid bin Hudair al-Ansari shi da kansa ya bada labari kaga tana yiwuwa shi din ne albara bin azib yake nufi ya karanta suratul kafi wanda har mala'iku suke saukowa abin ya bashi tsoro ya zo ya gaya ma annabi sallallahu alaihi sallam <clears throat> hadisin yana sahih bukhari na sahih muslim kana yiwa kuma ba shi din bane me yiwa kenan an samu labarin mutum mutane kashi biyu shi usaid bin hudair shi ma hadisin saliman bukhari ya kawo wato ya bada labari ya ce bai ma huwa ya kara uminan laili suratul bakara shi kuma ana shi eh, bayanin ya ce cikin dare yana karanta suratul bakara kuma hadisin shi ma yana sahih bukari wancan ma yana sahih bukari wanda ya nuna maka surorin alkur'ani akan samu da yawa suna da albarka daban-daban mai kama da juna za ka samu suratul kafi tana da albarka irin suratul bakara abin da ya auku ga wani yana karanta suratul kafi ya auku ga wani yana karanta suratul bakara don abinda ya auku kenan usaid bin hudayr yace yana karanta suratul bakara min al layl a cikin dare kuma ba wai karatun kawai yake ba yana sallah wanda wannan yana daga cikin dalilai da yasa malamai suke cewa kai tilawar alqur'ani a cikin sallah a cikin nafila ya fi a ce ka zauna ka bude alkur'ani kana tilawa kawai ka yi tilawar alkur'ani a cikin sallah ya fi kama da sunnar manzon Allah kuma ya fi dacewa a kan ka zauna ka karanta alkur'ani kawai da za ka zauna ka yi tilawar alkur'ani babu laifi daidai ne ka karanta alkur'ani kadai ba tare da ka hada da sallah ba amma tabbas malaman sunna sun ce wanda ya karanta alkur'ani a nafilar dare ya fi wanda ya yi zaman tilawar da babu sallah a tare da ita kuma ko da tsawon karatun wancan da ya hada da nafila bai kai na wannan da ya tilawar da bai hada da nafila ba don haka tilawar alkur'ani ana nafila shine mafi dacewa usaid bin ya yace yana cikin dare saboda haka sai ya dauko suratul bakara kuma ba cikin ba a dakin sa ne. ya ce ya yaqra'u fi marbadiki yana karatu ne a farfajiyar gidansa almakanu da ladhi fihi akwai wurin da suke gyarawa idan an yi girbin dabino sai a shanya a gurin har ya bushe an yi dabansa to irin wannan guri da yake na fili ne sai taho yana karanta yana na yana nafilasa a wannan gurin wa farasuhu wa farasuhu marbuta bi jalatil faras kasancewar yana ya daura dabbansa a gurin sai zamanto wato dabban tana zabura yana karatun sai ya ga dabba na zabura to sai eh, fasakata sai ya yi shiru da ya shiru fasakana sai dabban ta nutsu wannan ma ya karantar da kai cewa bayyana karatu a cikin dare shine mafi dacewa akan sirrantawa illa dai kada a daga murya wanda shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sayyidina Abubakar da Umar Allah ya kara musu yarda saboda haka da yayi shiru sai wannan dabban ta nutsu fakara sai ya ci gaba da karatu fa galatul faras sai dokin ya zabura fa sakata wa sakana saboda haka yana shiru sai dokin ya nutsu sun makara sai ci gaba da karatu wato ta nan ya gane karatunsa ne yake zaburar da wannan doki sun makara a fajalatul farasu da ya ci gaba da karatu sai doki ya kama zabura wato yana tsalle fasakata ya yi shuru nan sai ta nutsu fansarafa sai ya sallama ya sallam wa kana ibnu qariban min hudama akwai ɗansa yana kusa da shi wato yana tare da yaronsa a wannan lokaci da yake tilawar alqur'ani yana nafila fa ashfaka an yusibahu yana tsoro in ya ci gaba da wannan nafilan to kada fa dokin nan ya harbe wato yaron falamma iftarrahu lokacin da ya fisgo ɗansa da ya jawo ɗansa kusa da shi tunda ya riga ya yi sallama a ra'sahu sai ya daga kansa ilin sama'i zuwa ga sama dan ya ga wurin yayi haske fa idza hiya mislu sai ga wata halitta kamar gajimare kaga shi kansa ya tabbata ba gajimare bane yace mithlu zulla halitta tana kama da gajimare amsa fiha amsalul masabi sannan cikin wannan halittar akwai kamar fitilu akwai kamar fitilu wanda yana daga yana kamar abinda turawa ke kira flying saucer a yanzu shine kamar wanda ke ganin ai akwai aljanu waɗanda ke bayyana akan jirage suna yawo wannan hadisin ya dace da bayanin cewar akwai wata halitta da take dauke da fitilu a cikinta wanda sahabin nan ya gani don ya ce ya ga wata halitta halittar tana kama da gajimare in aka ce gajimare abu ne wanda ke kamar wato girgije ne a saman kansa sannan ga fitilu a cikinta arajat ila sama'i lokacin da ya daga kansa yana kallo ai abin ya riga ya kama tahiya sama amma da suna kasa suna saukowa kusa da shi da ya daina karatu sai suka kama tahiya sama saboda ka yana daga kai sai ga suna harbawa sama halitta tana cillawa hatta ma tura yana ta kallo har dai wannan halitta ta bace bai ganin ta gaba daya wannan hadisin yadda al-Imam Bukhari ya kawo kenan falamma asbaha lokacin da gari ya waye haddasa صلى sallallahu alaihi وسلم sai yazo ya ba mu manzon Allah labari yace masa ya rasulullah kaji kaji ga abin da ya auku kaga wannan in ka dubi hadisin da muka kawo ya tabbatar da sunan wanda abin ya auku da shi shine Usaid bin Hudayr sannan shi Usaid bin Hudayr a wannan labari ya tabbatar mana yana da nutsuwa domin idan haka ya auku gare ka ba mamaki ba za ka samu nutsuwa irin yadda ya samu ba ka ga irin wannan abin amma ba baka zabura ba ka yi ihu ba akwai alamar yana da nutsuwa wanda wannan nutsuwar tana iya zama dalilin karatun da yake wancan nutsuwa da mala'iku suka sauko da shi shi yasa ya samu wannan nutsuwa a tare da shi li'annahu kana yumkinuhu yana dan tana yiwa ya ruga a guje lokacin da abin ya auku amma bai gudu ba ya saurara kaga ya nuna cewa Allah ya saukar da nutsuwa a zuciyarsa a dalilin wannan karatu da yake bai samu fargaba ba ya daga kansa yana kallon wannan halittar har ta bace tana ta tafiya a sararin Somalia saboda haka yazo ya gaya ma sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya ba wa manzon Allah labari sai ya ce Iqra ibn al-Hudayr ya kai dan al-Hudayr kai karatu sai da manzon Allah ya gaya mar sau uku ikra ibn al-hudayr ikra ibn al-hudayr ikra ibn al-hudayr kaje ka ci gaba da karatu ibn al-hudayr wa ma'anahu annahu kana yanbaghi an tastamirra ala al-qur'an <clears throat> wato kamar abinda manzo Allah yake nufi a lokacin da kaga wannan halittar da ci gaba kai da karatun al-qur'ani wa tagtanim ma hasala laka min nuzulis sakina wal mala'ika matukar ka ci gaba da karatu <clears throat> to za ka ci moriyar saukan wannan nutsuwa da kusancin mala'ikun Allah wa tattakfir min alqira'ati allati iya sababu ba baqa'iha abinda kawai zai sa ka ka ci gaba da samun wannan nutsuwa da tabbatansu, wato shi ne karatun alqur'ani don haka yasa lokacin da ya daina karatun sai ga jimaren ya kama tafiya saboda dama abin da ya kawo su kenan su ji karatun alqur'ani to lokacin da mazan Allah ya faɗi wannan sai shi usaid bin hudair ya ce masa fa ashfaqtu ya rasulullah an tafa a yahya na ji tsoron kada wannan abin ya sauko kada dawakai na su taka yahya sunan yaron nasa kenan wanda ke kusa da shi wa kana qariban fan saraftu ilaihi saboda haka yasa na tafi gare shi eh, na kama dana da na kama shi farafa ra'si ila sama sannan sai na daga kaina na kalli sama fa idan. mislu zulla sai ga wata halitta kamar wato gajimare fiha amsalul masabih arajat hatta la uraha hatta araha wannan halitta tana ta hawa sama har dai aka wayi gari ban ganin ta saboda nisa da sai sai manzo Allah ya ce tadri maza ko ka san meye wannan kala sai ce la ya rasulullah ban sani ba kala sai manzon Allah ya ce tilkal mala'ikat waɗannan abin da ka gani mala'iku ne dalat li sautika sun matso ne saboda muryarka kaga an samu sababi biyu wancan manzon Allah riwaya ta farko yake cewa abinda suka zo yi sauraron karasunka, riwaya ta biyu fa sun matsu kusa da kai saboda daɗin muryarka da natli sautika walau qara'ata da ka ci gaba da karatu la asbaha an-nasu hatta yanzuru ilaiha la da mutane gaba ɗaya za su wayi gari suna ganin mala'ikun mala'ikun ba sa buya ga kowa da ka ci gaba da karatu annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa amma Allah ya riga ya kaddara mutane ba za su ga mala'ikun ba saboda haka hakan bai auku ba amma dai wannan ya tabbatar <clears throat> wato Usaid bin Hudayr abin da ya sa mala'iku suka zo kusa da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na farko saboda sauraron karatun alkur'ani na biyu saboda muryarsa mala'ikun suka zo a riwaya ta al-imam muslim yana babu nuzul sakina li qira'ati alquran quran al-imam muslim ya kawo labarin wato usaid bin hudayr amma a labarinsa bai bayyana surar da wannan sahabi ya karanta ba wannan shi ya bambanta riwaya ta al-Imam Bukhari da riwaya ta al-Imam Muslim fa shi dai kawai ya ce wannan sahabi kana yakra'u suratan yana karanta wata sura yana karanta al-Qur'ani saboda haka sai abin ya uku eh, riwaya ta al-Imam Bukhari yana karanta suratul Baqara a labarin da ya tabbata ga Usaid bin Hudayr kenan amma idan aka dawo ga wancan labari wannan wanda ba a ayyana sunan sahabin ba annahu kana yaqra'u suratul kafi yana karanta suratul kafi ne a cikin dare kaga ya nuna cewa labarin ya auku ba karo ɗaya ba wanda shi ne abin da ibnu hajar ya faɗa a cikin fathul bari yana musallar na biyar shafi na 63 wato labarin ya auku ga sahabbai da yawa wani sahabi yana karanta suratul kafi Allah ya saukar da mala'iku da nutsuwa kuma ya gansu wani sahabi yana karanta suratul bakara Allah ya saukar da mala'iku da kuma nutsuwa kuma wannan sahabi ya gani don haka labarin ba labari guda ba ne labarai ne daban-daban da suka auku kuma ya zamanto irin amsar da manzon Allah ya ba mu kowane sahabi ya zamanto iri ɗaya ce wannan yana karanta suratul bakara wancan yana karanta suratul kafi kaga zahiruhu ta'addud at-ta'addud wa kad waqa qaribun min al-qissa akwai akwai wani wata riwaya ma da ibnu hajar ba da misali da ita riwayar eh, wato sabit bin qais sabit bin qais wanda tana sahihu tana sunan abi dawud illa dai shi ma sabit bin kai yana karanta suratul bakara ne hadisin yana sunan sunan abi daud eh, an an gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi masa tambaya alam tara sabit ibn qais lam tazal daruhu albarihata tazharu bi masabiha mutanen unguwa ne suka gani gidan sabit bin qais cikin dare sai suka ga gidan gaba ɗaya daga sama har ƙasa saitin gidan haske yake iyakar gidan kuma makwabta gaba ɗaya ban da su gidansa shi kadai a cikin dare yana haske da fitilu sau da aka makwabta da suka ga wannan ya fito ya kira wannan wannan ya fito ya kira wannan ana ta kallon yadda gidan ya zama yana haske kaga wannan ma mu'ujiza ce ga manzon Allah saboda ƙara ƙarfafa imanin sahabi ne to da safi ake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah jiya daren daren jiya sabit bin qais gidansa fitilu daga sararin samaniya suke haskawa shi kadai kasa abin da manzo Allah ya faɗa manzo Allah ya ce fala allahu qara'a suratul baqara manzo Allah ya ce ba mamaki ya karanta suratul baqara ne a daren annabi yake ga musu makwabta dai ba mamaki ya karanta suratul baqara saboda suratul baqara yana daga cikin wato falalanta yana daga cikin ah, ladan da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mata yana daga sunayenta wato suratul bakara sura ce mai haske saboda haka duk wanda ya karanta ta to gidansa insha Allah zai kwana da haske ah, la shakka wannan shi yasa aka samu wani labari wanda bai ayyana ah, surar da aka karanta ba kasancewar alqur'ani gaba ɗayansa yana da albarka to dan haka da aka ji wannan amsa da ta hito daga bakin manzon Allah shi sabitu bin kaisi da abin ya auku ga gidansa bai sani ba saboda haka sai sai makwabta da suka tambayi manzon Allah sai manzon Allah ya ce ai tana yiwuwa ya karanta suratul bakara sai su kuma suka je suka samu sabitu bin kaisi karatu suratul bakara sabitu bin kaisi jiya daren jiya ka karanta suratul bakara ne da Allah kaga ana so a jin baki ne daren jiya ka karanta suratul bakara sai ya ce eh lalle ya karanta suratul bakara kaga ya tabbata abinda manzon Allah ya faɗa yutamalu an yakuna qara'a suratul baqara tana yiwuwa kuma ba suratul bakara kadai karanta ba ya hada da suratul kahfi wanda shine abinda ibn hajar ya faɗa kaga ba laifi bane mutum ya karanta wannan sura ya tsakuro wancan sura ya hada jami'an min kullum minhuma tana yiwuwa ya sauke bakara ya sauke suratul kafi ko kuma ya tsakuro wasu ayoyi daga suratul bakara ya hada da wasu ayoyi na suratul kafi sai gidansa ya haske ibn hajar yace fallazi fil riwaya inna ma nasha an qira'atin khassa min suratin khassa bi sifatin khassa saboda haka misali kar ka dauka dan kana son ka gama mala'ika daren yau sai ka kama karanta suratul bakara ibn hajar yace a'a wannan wata karama ce da ta auku saboda an yi karatu an karanta wata sura ta musamman siffar karatun ma na musamman sannan kuma mutumin da ya karanta wannan surar shi ma mutum ne na musamman to kaga kenan suran ta dace da mai karatunta ta dace da irin sautin da aka yi karatun saboda riwayoyin da manzon Allah ya faɗa akwai inda manzon Allah yake cewa tilkal mala'ikatu tanat li sautika mala'ikun nan sun matso ne dan muryarka kaga tana yi wa muryar kawai ta jawo waɗannan mala'ikun saboda haka yasa kyautata murya a wajen karatun alqur'ani abu ne mai falala mutum ya kyautata muryarsa ta wajen ta wajen karatun alkur'ani imma a sallah imma ta wajen tilawa eh, yace idan ka karanta baka ga hakan ba to ka sani dama wannan karama ce da Allah ya keɓance wannan sahabi da ita malam yukkar wa illa law kana al-itlaq inda a ce kowa ne la hafala zalika li kulli qari'in da duk wanda ya karanta suratul bakara don ya daga kansa zai gama da na saukowa ashe ba kowa bane dan haka ya dace da irin mutumin da Allah tabaraka wa ta'ala ya nufin zai ga akan saboda darajar da yake da shi a wajensa wannan ya zo cikin fathul bari mujalla na goma sha na hamsin da shida ya ce bare ma e, idan ka lura da ƙarshen maganar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da baka bar karatun ba da gari zai waye mutane su zo suna kallon mala'iku mala'iku ba su koma ga halittunsu ba innal mala'ikata listigraqihim fil istima'i kanu yastamirruna ala adami al-ihtifa wanda wannan ya tabbatar mala'iku saboda tsananin son karatun alkur'ani saboda tsananin son karatun alkur'ani har ma sukan yi su koma surarsu ta asali saboda daɗin cigaba wato suna so su ci gaba da jin daɗin karatun alkur'ani din nan ah, wannan kuma yana tabbatar da la shakka suratul bakara suratul kafi suna da albarka suna da falala wanda a dalilin haka ne abin ya faru Eh, in ban da haka da ba a gani ba wannan ita falala ta farko da muke magana a kai kaga ya nuna cewa surat bukati tana da falala daga cikin surorin alkur'ani eh, na biyu malamai suna cewa mustahabi ne a riga karanta wannan sura a duk ranar juma'a kowace rana ta juma'a ka karanta suratul kafi daga farko har karshe wannan akasarin malaman sunna a tarihin musulunci sun tabbatar da wannan in ka duba kitabul majmu' na al nawawi eh, na qina littafin al-imam al na hatta akwai littafin ibn al-haji da ake kira al-madkhal cikin malaman malikiya yana fitar da shafi na biyu da da tamanin ɗaya akasarin malaman sunna a tarihin musulunci sun tabbatar karanta surat kafi a ranar juma'a mustahabi ne akasarin malamai sun tabbatar da wannan yana ma da wahala ka samu wani malami wanda ya kyamaci karanta surat kafi a ranar juma'a cikin salaf yana da wahala saboda aka yi sa malamanmu na manyan malamai waɗanda suka shahara a wannan zamani malaman sunna gaba ɗaya su masu kai ittifaki akan karatunsa yana da falala bin baz ya tabbatar da wannan cikin majmu'u fatawa wa maqalati yana juz'i na 12 shafin 415 yace jaa fi qira'ati suratul kafi yawmul juma'a a hadisu an samu hadisai da suka zo da bayani ya kamata a karanta suratul kafi a ranar juma'a illa dai la takhlu min ba'fin hadisan suna da yawa duk da haka hadisan suna da rauni lakin zakara babu ahlil ilmi annahu yashuddu ba'daha ba'da wasu masana hadisi suna cewa hadisan duk da cewa suna da rauni amma suna da yawa saboda haka yawan su ya samar musu karfi tasluhu lil ihtijaj musamman saboda manyan masana hadisi sun kyale hadisan ba su nuna cewa karanta suratul kafi din nan bid'a ne ba tunda ya samu hadisi a cikin hadisan ma akwai la shakka hadisin da malamai sun tabbatar mawqu ga Abu Sa'id al-Khudri dama hadisi ne al-marfu wanda ake ganin bai inganta ba wanda yasa bin Baz yake cewa fal amalu bi dhalika hasan yin aiki da wannan wato abu dai mai kyau asiyan bi sahabil jalil saboda kwaikwayon wannan sahabi na Annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Sa'id al-Khudri tunda ya tabbata cewa Abu Sa'id al-Khudri ya fadaitar a rika karanta suratul kafi a ranar Juma'a yana karantawa to idan kai kayi koyi da sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yace amalan bil ahadith al mushar ilayha li'annahu yashuddu ba'daha ba'da wa yu'ayyiduha amal al sahabi al mazkur hadisai suna da yawa ko da suna da rauni bare kuma gashi an samu hadisi ya tabbata daga sahabi yana karanta suratul kafi saboda haka lalle karanta suratul kafi yana daga cikin abubuwa ba su kyau yace eh, ranar juma'a kenan illa shi bin baz yana ganin karanta shi a dare da dare ba shi da asali amma la shakka an samu daga al-imam shafi'i wannan ya zo cikin littafin al-imam munawi faidul gina sharhin hadisin da yake magana akan fallalan karanta suratul kafi a ranar juma'a al-imam al-munawi yana tabbatar da al shafi'i ya ce babu laifi don ka karanta da rana ko dare in dai daren na jumu'a ne idan daren jumu'a ne ka karanta suratul kafi ka samu wannan fallala idan ma yinin jumu'a ne ka karanta suratul kafi sau ɗaya za ka samu wannan fallala haka nan bin eh, ibnu usaymin shi ma a littafin majmu'u fatawa wa rasailihi yana juz'i na goma sha 16 shafin uku. قراءة سورة الكهف يوم الجمعة عمل مندوب إليه karanta suratul kafi a ranar juma'a abu ne wanda yake mustahabi ana so musulmi ya rika yi wa fihi fadlun kuma akwai falala ga duk wanda ke karanta suratul kafi a ranar juma'a wala farqa fi zalika baina an yaqra'aha al-insanu min al-mushaf aw an dhahari qalbin imma kai kokari ka haddace suratul kafi ka karanta da ka ko ka dauki alkur'ani kana karantawa babu bambanci wal yawm shar'i idan aka ce ranar juma'a ana nufin tulu'il fajr ila ghurubi shamsi daga lokacin da alfijir ya keto zuwa ga lokacin da rana ta ɓuya yini yana farawa daga kullowar alfijir yini yana karewa idan rana ta ɓuya to tsakanin lokacin da ake so mutum ya karanta suratul kafi wa ala hadha fa idza qara'a al-insanu بعد صلاة الجمعة أدرك الأجر مثالي بايا عندما صلى الجمعة سيككرن سورة الكاتكا سامو أن اللادة يا فدو أن في كهو دي ربوتا الشرح المنتع مجلل النبي رشافي ناتس إن دايا أعلى بعض العلماء المرفوع بأن الحديث روي مرفوعا ونحن نقول إذا كان الرافع ثقة فهذه الإلا غير قادحة ibn Uthaymeen yana magana akan waɗanda suka nuna cewar hadisin yana da rauni hadisin karanta suratul kashi a ranar juma'a yace waye wanda ya jingina hadisin ga manzon Allah Abu Sa'id al-Khudri sai ce saboda haka cewar hadisi yana da rauni ba shi da wata ma'ana ala fardi annahu min qawli abi sa'id ka kaddara sahabin manzon Allah shi ya ce a karanta surat kafi a ranar juma'a da mislu haza la yuqadu bi ra'ayi sahabi ba zai faɗi magana ta kansa ba la shakka sahabi in ka ji yayi magana to magana tana da asali daga annabi sallallahu alaihi wasallam fa yakunu lahu hukmu raf'i saboda ka sai zama tamfar ma manzon Allah shi ya faɗa daga wannan ta fashin eh, bin Baz ibn al-Uthaymin haka nan Muhammad Nasiruddin al-Albani shi kuma hadisan ya kawo hadisan da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai na farko hadisan abu sa'id al-khudri abu sa'id al-khudri wato wanda wanda al-imam an-nasa'i ya rawaito riwaya ta al-imam an-nasa'i saboda hadisin da yazo da magana akan falalan karanta suratul kafi a ranar juma'a hadisan abu sa'id al-khudri ne amma ya taho ta littafai daban-daban riwayoyi daban-daban a littafin al'imamin imam an-Nasa'i a Sunan kubura, kubra yana yana a Sunan al-Kubra Abu Sa'id al-Khudri yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man qara'a suratul kafi kama unzilat wanda ya karanta suratul kafi kamar yanda aka saukar da ita kaga kenan kamar yanda aka saukar da ita akwai sharadi kenan kanat lahu nuran yawmal qiyamah za ta zama haske gare shi a ranar kiyama min makamihi ila makka daga inda yake tsaye nisan hasken zai kai tafiyar zuwa makka to wannan hasken kaga inda mutum zai samu a ranar kiyama ne amma kuma kafin ka samu wannan albarka akwai sharadi ka karanta suratul kafi kama unzilat kamar yanda aka saukar da ita idan aka ce kamar yanda aka saukar da ita ba aya ɗaya ko biyu ko uku ba kaga ka karanta ta ne gaba ɗayanta saboda gaba ɗayanta Allah ya saukar da ita ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya ce hadisin yana da kyau a sahihu targhib hadisi na 225 haka na asilsilatu sahiha hadisi na 2651 takhrijin yana irwaul galil a mujallal na uku shafi na 94 Abu Sa'id al-Khudri da ya kawo hadisin karanta suratul kafi akwai riwayar da ta zo cikin eh, sunan darimi tana babun fi fadli suratul kafi nan kuma man a suratul kafi lailatul jumu'a wanda ya karanta suratul kafi a daren jumu'a aba alahu minan nuri zai zai samu wani haske fi ma bainahu wa bainal baitil atiq wanda tazarar ta kai tsakaninsa wato da dakin ka'aba Allah zai bashi haske nan kuma ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar karatun a cikin dare saboda ka ji an karanta suratul kafi cikin dare nan ma ba laifi saboda ya inganta ya ce isnadin hadisin nan ma yana da kyau kamar yadda ya kawo a sahihul jami'i sahihar hadisi na 6471 sai kuma riwaya ta al-Imam al-Baihaqi tana babu ma yu'maru bihi fi lailatul jum'ati wa yawmiha wannan dalilin yasa al shafi'i yake cewa kana iya karantawa da rana ko dare al-imam baihaqi yayi babi akai abinda ake so mutum yayi a yinin juma'a da daren juma'a ya kawo hadisin abu sa'id al-khudri man qara'a suratul kafi fi yawmil juma'a wanda ya karanta suratul kafi a ranar juma'a aba alahu minan nuri ma bainal jumu'ataini za a bashi haske hasken nan yana tsakanin juma'a guda biyu daga wannan juma'a zuwa wata juma'a za ka samu haske hadisin da bai inganta ba shine wanda aka ce za a kara maka kwanaki uku dan hadisin ya zo da wata riwaya cewa za a kara ma kwanaki uku saboda ya zama kwanaki goma wannan bai inganta ba amma wannan muhammad nasiruddin al-albani ya ce isnadin sa babu laifi a kai yana sahihu jami'i sagir hadisi na 6470 da kuma sahihu targhib hadisin 736 don haka waɗannan hadisai sun tabbatar da fallalan karanta suratul a ranar juma'a babu dai a karanta suratul a daren juma'a malamai da yawa sun tabbatar da wannan daga cikin salafus salih <clears throat> kuma akwai albarka da Allah ya sanya ma wanda ke karanta suratul kafi ya zo cikin mirkatul mafatih mujallar na biyar shafi na 61 aliyul qari ya ce hasken da aka ce za a baka ɗayan biyu ne kamar yadda waɗannan hadisai suka nuna idan ka karanta suratul kafi imma za a baka haske tsakanin juma'a biyu to wannan hasken fi kalbihi a zuciyarka za a sa saboda ka suratul kafi idan ka karanta Allah zai sanya ma haske a zuciyarka zuwa wata juma'a wannan haske da Allah zai sa a zuciyarka kaga ya shafi shiriyarka ya ya shafi shiriya Allah zai kara tabbatar da kai akan addini zaka kara ayyuka na kusantar Allah da son Allah wanda shine ma'anar a sanya haske a zuciyar bawa wannan albarka ta farko kenan na biyu au qabrihi ko a sanya wannan haske a kabarinka kaga bayan mutuwa kenan idan aka sanya wannan haske a kabarinka ka ci ribar karanta suratul kafi domin wani bai samu haske a kabarinsa Allah ka tsare a yawma hashirki idan baka samu a kwanciyar kabari ba to za a baka shi a tsayuwar hisabi wanda nan ne dan adam ya fi bukatar haske a rayuwarsa baki daya babu lokacin da dan adam yake bukatar haske kamar tsayuwar hisabi da kuma hawa kan siradi fil jam'il akbar taro mafi girma na ɗan adam saboda a lokacin haskenka yake da tasiri kaga kenan karanta suratul kafi yana baka haske duniya da lahira in ma ya baka haske na imani a zuciyarka a nan duniya ko kuma ka samu haske a kwanciyar kabarinka ko kuma ka samu haske a tsayuwar hisabi wanda hasken yana da fadi hasken yana da fadi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kimar hasken da zaka samu a karatun suratul kafi sau daya kamar inda kake zuwa garin makka yanzu misali idan kana nan gari ka karanta suratul kafi daga inda ka tsaya zuwa makka tsawon hasken da za a baka kenan wallahu alam kimar wato tsawon yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake mana misali da shi a filin hisabi yanda muka ce al-imam munawi ya kawo cikin faidul qadir yana mujallal na 6 shafin 198 akan cewa malamai manya tun daga zamanin wato eh, zamanin sahabbai zuwa ga salafu salih kamar su al shafi'i sun kwadaitar da mu karanta suratul kafi wannan ya nuna cewa suran tana da falala tana da albarka mai yawa ga duk wanda ya lajinci karatunta fa yundabu qira'atuha yawm al-jum'ati wa kadha laylatuha kama nassa alayhi shafi'i al-imam shafi'i yace babu laifi ka karanta da rana ko ka karanta da dare ala sawa sai falalan suratul kafi na uku wannan sura ta zo da wata falala falalanta na uku shine ta fara da alhamdu ta fara da godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda wannan yana tabbatar da tuna ko ku ambaton ni'imar Allah mafi girma saboda suran tana ɗauke da bayani akan mafi girman arziki da ni'imar da Allah ke ma dan adam ita wannan sura tana magana akan mafi darajar arziki da kuma falala da dan adam yake samu a duniya ai a duniya ba abin da dan adam ke so kamar na ɗaya imani na biyu ilimi na uku dukiya na hudu mulki akwai abin da yake gaba da su <clears throat> burin dan adam bai wuce waɗannan ba burin dan adam ya samu imani ya samu ilimi ya samu dukiya ya samu karfin mulki to Allah sai ya hada su a wannan sura idan <clears throat> imani ne Allah ya magana sa kai a wannan sura idan ilimi ne Allah ya magana ta a wannan sura haka nan dukiya haka nan kuma karfin mulki saboda aka yi sa suratul kafi sai ta zo bayan suratul isra'i ita suratul kafi ana kiran suratul juma'a suratul juma'a saboda falalan da take da ita game da karatunta a ranar juma'a <clears throat> suratul kafi ya zama tana bayan suratul isra'i suratul isra'i ta ɗara ta da aya ɗaya tak suratul isra'i tana da aya ɗari da goma sha ɗaya amma suratul kafi fa aya ɗari da goma to abin da zai baka mamaki ita suratul isra'i Allah ya fara da tasbihi ya kare da kabbara suratul kafi Allah ya fara da hamdala saboda ka in ka dauki suratul isra'i da suratul kafi ka samu subhanallah Allahu akbar alhamdulillah saboda haka yasa aka samu albaqiyatu salihat in dai magana zikirin Allah ne to la shakka da tsakanin suratul isra'i da suratul kafi zaka samu biyan bukata kaga nan Allah ya fara subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina Allah ya fara da subhanallah sarki ya tabbata ga Allah bai magana akan darajar da aka bawa manzon Allah Isra'i da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu damar yi bayan an gama karanta suratul Isra'i gaba daya aya ta karshe sai Allah ya ce wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhiz waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min az-zulli wa kabbirhu takbira daga farko subhanallah karshen sa aka ce kai kabbara kabbirhu takbira kana kabbara sai Allah ya ce to fara mana suratul kafi alhamdulillahi allazi bismillah alhamdulillahi allazi كتب على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا kaga an fara da subhanallah an kare da Allahu akbar aka fara suratul kafi da alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah allazi anzala ala abdihi kitabu wanda ya saukar da littafi ga bawansa annabi Muhammad ya saukar da alqur'ani ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa lam iwaja ba za mu tsananta kan nahawun wannan guri ba dai abin da ya fi shahara ya fi inganta malamai suna cewa Allah ya saukar da littafi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan littafin ba Allah bai kaddara ya zama littafi karkatacce ba domin akwai malaman da ke cewa fihi takadimun wa ta'khirun ita wannan aya akwai inda aka jinkirta wani sashi aka gaggauta wani sashi misali alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba qayyiman wa lam yaj'al lahu iwaja sai aka dauko qayyiman aka mai da shi farkon wancan aya iwajan aka dawo da ita baya wato anzala ala abdihi alkitaba qayyima Allah ya saukar da littafi madaidaici ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa lam yaj'al lahu iwaja Allah bai sanya littafin nan na alqur'ani karkatacce ba qayyiman bi ma'ana mustaqima littafin alqur'ani littafi ne madaidaici duk wanda ya rike shi ba zai tabe ba Alƙur'ani babu karkata a tare da shi wato Allah ya fara ba da shaida ga alkur'ani kafin ma ka karanta sura yana yabon kansa da ya saukar da littafi ga Annabi Muhammad wannan littafi Allah ya bashi tsarki da kansa ya ce littafi ne da babu karya a ciki babu karkata babu yaudara duk wanda ya rike shi zai samu shiryar Allah kaga an fara da alhamdulillah wato zaka ce suratul isra'i suratul kafi zikirin Allah ne duk wanda ya zikirin Allah yayi babban ibada yayi babban ibada sai Allah ya karasa suratul kahfi da aya ta ikhlasi Allah ya samu gani aka cika suratul kafi daga aya ta ikhlasi kul inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada saboda ka idan kana son kai zikirin da zaka samu lada wajen Allah akul ka saba ma sunnar manzon Allah akul a samu kana da shirka a zuciyarka saboda haka dole ne dan adam ya samu ikhlasi kafin nan wato ibadarsa take albarka shi yasa wannan farkonta alhamdulillah karshenta ikhlasi wancan farkonta subhanallah karshenta Allahu akbar kaga an jera zikiri karshen zikiri aka sanya ikhlasi dan duk aikin da babu ikhlasi aikin banza ne Allah kai mana arziki da shi falala ta karshe na wannan sura ana ce mata garkuwan dujal suratul kafi garkuwa ce ga addajjal saboda an samu hadisai daga annabi sallallahu alaihi waɗanda sun tabbatar da cewa karatun suratul kafi yana ma ɗan adam garkuwa game da addajjal akwai hadisin annawasu bin sam'an annabi sallallahu alaihi ya ce man adrakahu minkum duk wanda daga cikinku Allah ya yi nufin zai riski ad-dajjal zamani zai kawo ad ya bayyana kana da rai annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan zamani ya zo ad ya bayyana kana da rai falyaqra alaihi alaihi fawatiha suratul kafi sai ka karanta mar farkon suratul kafi in ka karanta ma ad-dajjal kafira kaga wannan suran tana da albarka mai yawa maza Allah ya ce idan aka idan Allah ya kaddara bayyanan ad-dajjal kana da rai har ka hadu da ad-dajjal ka karanta mar idan aka ce ka karanta masa ba wai ka karanta a ba bane in ka hadu da shi ne ka karanta falyaqra alayhi fawatiha suratul kafi hadisin yana sahihu muslim yana kitab kitabul fitan babu zikirin dajjal wa sifatihi shine hadisi na 2937 akwai riwayar Abu Darda'i akwai riwayar Abu Darda'i wancan hadisin Annawas bin Sam'an Abu Darda'i yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ce man hafiza ashara ayatin min awwali suratul kahfi wanda ya haddace ayoyi guda goma a farkon suratul kahfi usima min ad-dajjal Allah zai tsare shi daga ad-dajjal saboda haka an samu siffan karatun na biyu wancan siffa ta farko ka karanta ba ad idan ko hadu kana haduwa da ad-dajjal sai ka kama karanta farkon suratul kafi inji annabi sallallahu alaihi wasallam fawatiha suratul kafi wanda manzon Allah bai ce ga adadin ayoyin ba farko tana yiwa aya uku da ka karanta aya uku Allah zai ma tsari game da shi ad na biyu fa idan ka haddace ayoyi goma na farkon suratul kafi Allah zai ma tsari daga ad <clears throat> wannan riwaya ta Abu Darda'i sannan akwai eh, hadisinsa da ya zo a sunan abi dawud ya ce min mi suratul kafi manzo Allah ya ce idan mutum ya haddace ayoyi goma na ƙarshen suratul kafi kaga maimakon a ce farkon suratul kafi sai a ce ƙarshen suratul kafi kaga kenan ka karanta farkon suratul kafi akwai hujja karanta ƙarshen suratul kafi nan ma akwai hujja <clears throat> domin cewa a karanta a haddace karshen suratul kafi umarninsa daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin yana sunan abi yana sahih muslim yana kitabu salatul musafirin babu fadli suratul kafi wa ayatul kursi akwai babin da al-imam muslim yayi sunan babin kenan falalan suratul kafi sai kawo hadisin uh, akwai kuma hadisin abu darda'i din riwaya ta al-imam tirmidhi annabi sallallahu alaihi wasallam yace man qara'a salasa ayatin min awwalil kahfi wanda ya karanta ayoyi guda uku a farkon suratul kahfi usima min fitnatid dajjal Allah zai tsare shi wato daga fitinar almasihu dajjal anan an samu siffan karantawa na uku kaga na farko ka karanta ayoyi goma a gaban dajjal idan ya bayyana na biyu ka haddace ayoyi goma na farkon suratul kafi ko karshen suratul kafi na uku ka karanta ayoyi uku na farkon suratul kafi idan an ce karantawa ka buɗe littafi ka karanta ba wai ka karanta da ka ba saboda ka idan karantawa za ka yi an maka sauki albarkan za ka samu cikin ayoyi uku amma idan da hadda za ka karanta ka karanta ayoyi goma farkon suratul kafi to kaga shi mai karantawa babu hadda an ba shi ayoyi guda uku na farkon suratul kafi wanda hadisin yana sunan tirmidhi a riwaya ta al-imam an-nasa'i man qara'a ashara ayatin min al-kahfi duk wanda ya karanta ayoyi guda goma na suratul kahfi Allah zai mai tsari daga ad to kaga an samu siffa ta hudu wanda tana nuna cewa ba ma a farko ba ba a karshe ba suratul kahfi gaba daya duk inda ka samu aya goma ka karanta Allah zai ma tsari daga sharrin eh, al-dajjal Allah ka tsare mu wato zaka samu kariya game da wannan wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya faɗa eh, sunan Abi Dawud kitabul malahim babu khuruji dajjal hadithun an-Nawas bin Sam'an manzon Allah yace man adrakahu minkum wanda zamanin ad-dajjal ya bayyana gare shi falyaqra alaihi fawatiha suratul kahfi sai ya karanta ma ad-dajjal farkon suratul kafi فإنها جواركم من فتنته waɗannan ayoyi su zasu su ba ku tsaro na Allah game da fitinar addajjal kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar idan ka karanta zaka samu tsaro saboda ka karatun ya zo da waɗannan siffofi kuma duk siffar da mutum ya ɗauka daidai ne don haka haddan suratul kaji gaba ɗayanta yana da falala misali wancan sahabi da yake sallah da ita da hadda yake ba daukan alqur'ani yayin karantawa ba wanda ya karanta suratul bakara shi ma a nafilar dare um, shi ma da hadda ya karanta babu laifi don ka dauki alqur'ani ka karanta shi yasa aka samu riwayoyin daban-daban wannan riwaya ta nuna ka karanta aya goma ka haddace aya goma wannan kuma ka karanta aya uku wanda tun mutum yayi ana fatan Allah tabaraka wa ta'ala wato zai mai tsari game da fitina ta addajjal wanne ya fi kenan fal ihtiyab an yakra asharan min awwaliha wa asharan min akhiriha abinda akasarin malamai suke cewa masu sharhin hadisi kamar misali in ka duba dalilul falihin eh, sharhin kitabul azkar eh, riyadus salihin eh, sharhin riyadus salihin yana cewa ka karanta ka haddace ayoyi goma na farko da ayoyi goma na ƙarshe kar ka ɗauka aya goma ta farko kawai ka hada da ƙarshe saboda riwayoyin da aka samu sun zo daban-daban kuma wanda ya haddace suran gaba daya to ya fi dacewa da hada riwayoyin hadisin da aka samu daga manzon Allah <clears throat> sallallahu alaihi wa alihi wa sallam me yasa me hikimar da ta sa suran al-kahfi take zama garkuwa ga ɗan adam game da addajjal banda wata sura me yasa wannan hikimar Allah ne hikima ce ta Allah tabaraka ta'ala amma malamai <clears throat> suna cewa daga cikin suratul kafi wajen ta kamar aya ta 102 kenan akwai inda Allah yake cewa afa hasiba alladhina kafaru an yattakhidhu ibadi min duni awliya'a shin bayina wato waɗanda suka kafirta suna tsammanin za su yi rikon wasu bayi na maimakon su rike ni a matsayin mai su sai su riki wani na inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzura wanda Allah madaukake yana magana ne musamman akan at tajjal saboda idan at tajjal ya bayyana ita wannan sura abinda yasa take da albarka na kariya game da shi shi addajjal zai bayyana na farko da ilimi na biyu da dukiya na uku da ƙarfin mulki na hudu da ƙira na musamman na halitta sai zama babu suran da ta hada waɗannan sai suratul kafi suratul ta hada bayani akan waɗannan abubuwa saboda haka idan ka karanta sai Allah tabaraka ta'ala ya magar kuwa game da fitinar addajjal kasancewar Allah tabaraka wa ta'ala tuntuni wato ya sanya albarka a cikinta falala ta karshe wanda za mu yi magana a kai eh, idan muka fara lokaci zai tsawo tunda lokaci ya riga ya ja za mu dakata insha Allah gobe ya zama farkon karatunmu wato ita wannan sura tana da falala mai yawa waɗannan falalan saninsu yana da muhimmanci saboda yana daga fa'idan eh, karanta alkur'ani ka san meye ake nufi da wannan sura me ya kamata wace moriya zan samu ta ilimi da na samu game da wannan sura to sanin falalar surorin alkur'ani abu ne muhimmin gaske saboda yana ƙara maka kaimi ta wajen riko da wannan sura da kuma aiki da umarnin annabi sallallahu alaihi sallam eh, misali ta wajen haddan wannan sura da karanta ta kamar misali ita suratul kafi kaga mun ji tana da albarka ta sashin ana son musulmi ya rika karanta ta a duk juma'a idan aka ce karanta ta ba wai ana nufin su aya ta goma da ta karshe kawai bala ya kamata mu bambanta falala kashi biyu din nan falala ta farko wanda aka samu hadisai da yawa hadisan Abu Sa'id al kudri wanda muka yi magana a kai suna bayani akan a karanta suratul kafi daga farko har karshe a ranar juma'a kowace ranar juma'a ka karanta suratul kafi daga farko har zuwa karshe shi ne muka ce malaman suna sun da yawa akasari sun tabbatar da wannan eh, wato yana cikin sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam ana cewa mustahabi ne kuma akwai malaman da suka inganta hadisan da suka ruwaito waɗannan hadisai daga Abu Sa'id al-Khudri wannan na farko kenan sannan idan aka zo magana akan kasancewar suratul kahf ta zama garkuwa ga musulmi a lokacin bayyanar ad-dajjal to kuma yanda ake karatunta ya bambanta da wancan falala da muka yi magana wanda ake son ka rika karantawa duk ranar juma'a eh, tana falalanta na zama garkuwa ga dajjal ya zo ta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa da farko manzo Allah yace fal yaqra alaihi fawatiha suratul eh, kafi idan ad-dajjal ya bayyana gare ka sai ka karanta mar farkon suratul kafi nan manzon Allah bai ya faɗi yawan ayoyin ba illa dai kawai yace karanta mu ad-dajjal farkon suratul kafi kaga kenan idan ad-dajjal ya bayyana ga wata sunnar annabi da take gare mu duk fa'ilin da ad-dajjal ya bayyana na farko in kaji yana gabas kai yamma karka yadda ka hadu da ad-dajjal karka dauka ai saboda kana da hadisin manzon Allah ai yayi magana game da garkuwa da ad-dajjal don haka idan ka karanta suratul kafi Allah zai tsare ka la matakin farko da manzon Allah ya faɗa mana shine idan ad-dajjal ya bayyana ka gabas to kai yamma idan ka ji yayi kudu kai arewa wato duk sa'ilin da ad-dajjal yake bayyana yana matsowa kai kuma ka rika gudu kar ka yadda ku hadu da ad-dajjal inji annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shine matakin farko na biyu idan haduwar ta tabbata duk da an kakkauce an kiyarda kwatsam sai ga addajjal ya bayyana gabanka manzo Allah yace karanta mar farkon suratul kafi wannan riwaya ta farko manzo Allah bai ce ga yawan ayoyin ba iqra alaihi fawatiha suratul kafi illa iyaka saboda ka abin da ya sawwaka idan ka karanta Allah zai ma garkuwa na biyu manzo Allah yace idan ka haddace ayoyi goma na farkon suratul kafi to Allah zai ma tsari kaga wannan ba a ce ka karanta a gaban shi ba kaga ana bukatar mu haddace ayoyi goma na farkon suratul kafi haddan waɗannan ayoyin kawai yana zama mana garkuwa game da addajjal ko da ya bayyana na uku annabi sallallahu alaihi wasallam yace min suratul kafi daga karshen suratul kafi maimakon farkon suratul kafi kaga idan ka dauko aya goma ta karshe nan ma tana da wannan albarka akwai hadisin a sunan abi da kuma sahih muslim na hudu idan baka da haddan alkur'ani aka samu hadisin al tirmizi na abu dardai manzo Allah ce man qara'a alaihi salasa ayatin man qara'a salasa ayatin min awwal kafi duk wanda ke karanta ayoyi uku na farkon suratul kafi baka da hadda to idan baka da hadda dauki alkur'ani ka karanta ayoyi guda uku kadai na suratul kafi wannan yana samar maka tsaro daga fitinar ad-dajjal wanda riwaya ta hudu ita ce ko ta ina ko da tsakiyar suratul kafi mutum ya karanta ya haddace wato yana samun wannan garkuwa wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake ba wa musulmi da ke da ke rikon wato ita wannan sura saboda haka mu kiyaye yanda ake karatun suratul kafi wancan falalan karanta suratul kafi gaba ɗaya sura ake so musulmi ya karanta a ranar juma'a kuma ba wai sau ɗaya ba duk juma'a ka karanta mustahabi ka yi kokari ka saba ma kanka ko da baka haddace ba idan ka ɗauki wannan juma'a mai zuwa zan yi juma'a ta gaba zan yi ta sama zan yi karka ce ma za ka haddace yawan yi za a wayi gari ka haddace ma baka sani ba saboda yawan karantawan sai a wayi gari haddan ya tsaya a zuciyarka saboda haka mu rike wannan kuma farkon suratul kafi karshen suratul kafi ga irin falalan da suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam idan mun yi riko da su Allah zai mana tsari zai ba mu garkuwa game da addajjal Allah madaukaki ya tsare mana imani eh, da kuma imanin zuriyar mu kada Allah ya nuna mana bayyanar addajjal idan ko ya bayyana Allah ya mana tsari game da shi Allah ya samu eh, albarka cikin abin da muka faɗa kuma Allah mu madaukaki ya gafarta mana kuskure Allah ya karbi ibadar mu ya karbi azumin da muke Allah ya kawar mana da fitintunu ya tabbatar da mu akan imani اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم